da shaidan Allah ya kare mu daga sharrin shaidan bismillahir rahmanir rahim ibn kathir yace wa milla ta'ifil isti'aza daga cikin abubuwan amfani da ake samu na na isti'aza na cewa a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi ko kuma a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim kawai mutun ya tsaya nan duk daya ha taharatul lilfami sarki ne ga baki yakan sanya baki ya kanshi mimma kana ya ta'atahu na daga abinda mutun ya ya fada mawa saboda baki girbe girben shi na da yawa min al-lagwi na daga sashen kalma warrafasi da kwarkwasa wato kalmu kalmomi da yake kama da na baka Allah ya kare wa wata lahu kanshi yake sama baki bayan tsarki kan sama bakin kanshi billahi mini بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه yawan mutum ya yawaita wannan yana sanya baki ya samu tsarki da kanshi wa huwa litilawati kalamillahi kuma fiyayyen wurin da ake aje shi wato lokacin da ake karanta littafin Allah wa hiyal isti'anatu billahi neman taimakon Allah neman Allah ne ya tallafa ma ya taimaka ma wa atirafun lahu bil qudra kuma furtawa ne da ka kai shela cewa iko gaba daya na hannunsa ne dama mu musulmi wajibi ne mu imani da kaddara khairihi wa sharrihi kada mutum ya zama ya abudullah ala harf Allah ya zargi wannan masu bautan Allah akan sashi in wahala ya same shi ya ta aibantawa ya ta tsaki yace wai kaji kaza same ni wai hadda wani dubin da muke da wani gado ɗaya muke muka taso tun muna ƙanana aka yi mana kaciya tare amma da shi za a yi kaza saboda ƙila ƙaddara ta sanya an yaudare shi ya shiga cikin wanda suka cutar da mutum kada mutum ya zama haka in kuma alheri ya zo mutum ya yarda da shi kada mutum ya ninka bauta ma Allah ala harfi walil abdu bid-da'fi bid-du'fi kuma fadin a'udu wato shelani itirafi ne da baki mutum mutum yana nuna cewa shi fa ya gajiya yana da rauni wal ajiz ya gajiya an muqawamati mata al adu al mubin al batini na daga yi fito na fito da wannan makiyin gashi ne kuma koyayye shi shedan bayanan ne amma kuma koyayye tunda ai iblis kowa ya san da shi Dukkan mu nan ba mai shakka akwai iblis ne ba mutum kuma ya lalace ba don kasa akwai wanda ba sun yi mani da gaibi ba ne ko lahira kake magana kallon kawai suke yi kana magana lahira in karatu kake ce kana mutane wayo mubi bayyananne ne kuma ɓoyayye allazi la yaqdiru ala man'ihi wanda babu wanda zai iya hana iblis aikin da ya sa a gaba wa daf'ihi babu wanda ya sai tunkuda iblis illa allazi khalaqahu sai wanda ya halicce shi ai mun karanta a cikin qisas cikin jarabawa wanda Allah ya yi mana ƴaƴan iblis sun fi karfin mu ƴaƴan iblis sun fi ƙarfin ƴaƴan annabi adam shi ya sanya ƴaƴan annabi adam ga sunan duk sun firgice doran ƙasa ko a kirga ne aka kirga kai kasan musulmi suka dasa layi arna suka dasa layi sai arna sun wuce su yawa sai sun wuce su to sun rinjaye su kuma duk ƴaƴan annabi adam ne su ma in ka zo cikin musuluncin yaya wani irin gyara ne ba za su samu ba ba matsala ne yake jibge bayan su kullum fitintunu Allah ya kare mu saboda haka ba wanda zai iya kare ka daga wannan ya tunkuɗe ka sai wanda ya halicci shi wala ya karbalu musana'atan baya karban musanyi wala yudari bil ihsani ba a canza mishi da ihsani bi khilafil adu min nau'il insani sabanin maki dan adam mutum kama dallat ala zalika ayatun min alqur'ani fi salasin min almasani kamar yadda ayoyin alkur'ani guda uku suka yi bayani waɗansu ayoyi guda uku wanda suka maimaitu wa ƙala ta'ala Allah da kanshi dama ya ce nan ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila bayina baka da iko a kansu. Allah ya isa ya zama wakilinka Allah ya isa ya tsaya ma mutum ai ko bai isa ba Allah ya isa ya tsaya ma in Allah ya tsaya ma magana ta ƙare ai duk sai ai ta yi ko hasada ake ma ko kulle-kulle ake yi ake ma sai mutum ya gama kulle-kullen shi sai koma kan shi wayan kuruna wayan kurullah mutane suna shirya fulan Allah na shirya fulan wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen mai maida wa masu makirci makircin su in kuma fulan ne tsari ne Allah shine fiyayyen mai tsari ai wa qad nazalatil malaika limuqatalatil aduwil bashari mala'iku sun sauka don su yaƙi maƙiyi mutum haka ne ko mala'iku sun sauka sun yaƙi makiyi mutum ko bai sauka a ƙurani ba yumdidukum rabbukum bi salasati alafi min almala'ikati musawwimin wata aya kuma bi khamsati alafi min almala'ikati murdifin ko Allah ya sauke mala'iku wato bataliya bataliya wata ayan kuma Allah ya ce Allah ya sauke mala'iku da tsari musawwimi na kowanne mala'ika da rawanin shi ya sauka an gane ko saboda shi al'adar rufe kai ko sallaci rufe kai yana da mahimmanci ka zo masallaci kanka a buɗe ba ƙaramin kuskure ba ne ba a ce sallar ta yi ba kanu ce to sallar ta yi ba ne ta yi Allah ce maka ka san mai neman gaddama an ka biya mushi ka je ka sha wahala kai ba ka da lokaci kai hidiman aikinka ya ishe kai na ronka da gaddama da wani yake sallama ta to kai ke karba ni ke karba sallar ta in ka yi ta ma da yadda ka ga dama ba sai in sa maka ido ba ba ni karba ba ni korewa duniya ma ban iya hana ka ita ballanta na lahira min in za ka zo masallaci ka kyautata yanzu ba gobe da tsawon rai juma'a ne ba mun sha karanta wannan na sha faɗin wannan ibn al-qayyim ku kalla ku karanta zadul ma'ad ita juma'a fa idi ce har abada fa har abada amma kare na juma'a tun daga sallar subahin juma'a har isha'in juma'a bai kamata ka dauki juma'a da wasa ba wallahi tun daga subahin ta har isha'in ta idi ce har abada imam muslim ya fitar da asalin hadisi ku dala ku duba muslim yace yan aljanna duk juma'a ake kara musu kyawu da ni'ima har abada akwai kasuwa su tana ci ne juma'a juma'a matan aljanna in su sun fita sun tafi wannan kasuwa idan sun dawo sai su ce kaman ba ku ba laqadiz dantum husnan wa jimala haka manzo Allah yake kyanku da haskenku da kyan ku ya karu sai su wasu ce wallahi ba ka muka bako a wannan gidan ba mun ga dukkan canza kai gidan ma mun ga diya canza haka juma take idi fa tun daga yanzu har abada shi ya sanya take da zafi in ta hadu da arfa take da zafi in ta hadu da idi na karaman sallah ko babban sallah ku diba tukan yadda malamai suka bayani akai amma zai ga har juma'a malam mutum wobu zai iya kwalliya kayan da ya wanke ya goge ya miki talatin yana buga musamman matasa wani sai a ɗaya layi na wanki don sai ya goge ya kalla ya koma daga baya ya duba mutai bai jika ya koma ya sa kace duba ka mutai bai canza wannan satin ya sake dafa wani ya sa ya zo guga ya miki kaza amma wannan duk gugan da yake wajen ruwa za shi ba wai sallah zai da wannan sallah wannan tabiya har ina da Allah min ko a ce wannan suturan da ya mata hidima abin da zai fara fila raka abibu ya miƙa ma Allah bukatun shi tukuna da damuwan shi sannan ya tunkari sallan farilla da ita da ƙanshinta da komi bayan kuma wannan taban fa Allah ya bashi kuma ma har ya lalace shi a littafin ya ce ku zu kuma inda kulle masjidin ku riƙi kamalanku a wurin sujada kai ka ce Allah da ya bashi tufafin kuma yana lalacin shi amma duk wannan bore zai ne shi sanya zai je wajen wannan yau a hana shi gobe ya je wancan a sa a je wancan ta aiko mai da kati ta auren ta za ta yi ta gaba shi da shirya bai kama ai malami ne wasu wazi ai da ummi ke wannan wazi iyayen mu ba su da hankali wallahi to kai ba sai kai azan ba Allah ya sauke saboda haka 'yan uwa mu natsu game da abin da ake ce mai juma'a an sauke mala'iku da kaya na kamala bayan tufafi hakkan su na rufe hakkan su musawwimi ko ko bai zo a Qur'ani ba Allah ya taimake mu to malam yace an sauke mala'iku a rindina sun zo sun yaki kun san yakin badar yafi kowanne zafi mala'ika jibril da kanshi ba ya zara takobi a yakin badar to ai ba mikala ma ya zara takobi kai ba shi ba malakul mautu mala'ikan mutuwa ma ya zo kai ga wannan yake yayi zafi mala'ikun da suka zo hadda mala'ikan mutuwa za mu karanta shi a rahiqil maktum kaga irin mala'ikun da aka sauke sai ka san wannan yakin ashe dama arna za su sha wuya Allah ka taimaka mana da ƙarfinka saboda haka shi faɗin a ulu sallama ma Allah ne ka gajiya ba fa za ka iya ba to kuma sai gashi malam ya kawo misali maƙiyi ɗan adam an sauke mala'iku sun taimaka ma ɗan adam an yaƙi bashari faman qatalahu aduwwun zahiriyu albashariyu kana shahidan idan da makiyinka kaɗan adam zai zara takobi ka zara takobi ya dauko bindiga ka dauko bindiga kai fito na fito da shi kai faɗa da shi ya kashe ka to shahada za a rubuta ma aljanna ka shiga wa man qatalahu al'aduwul batini kana amma duk wanda shaitan ya zare takobi kai ma ka zare ya ɗauko bindigansa ka ɗauko kuka yaƙi da shi to halakar da kai zai yi ba shahada za ka yi ba in ya kashe ka ba shahada ake ce mushi ba ila ba ku gane bambancin kisan ba shi in mutum ya kashe ka cire ruhin ka yayi shi iblis in ya kashe ka juya zuciyar ka yi ka zama kwastoman shi bannan da yake yaɗawa shi za ka yaɗa to yanzu mutum yana aiki aikin shaidan ya mutu ba tsaridan ba wannan bai kori kai shi daga rahaman Allah ba a ce aikin iblis shi mutum ya koma shi kisan iblis ba kisan ya zare maka ruhi bane in ruhin ka ya kare ai ya tabe ai bakin ciki ya same shi kaman ba yahude ne a yanzu yakan dauki bindiga ya harbi mutum amma kudin da ba yahude yake kashewa akan ya yaki tunaninka ka zama customer ka taimaka ma aikin shi ya fi kudin da yake kashewa na kira bindiga Ko in kun karanta gazul fikri kun karanta hanyoyin da ba yahudi yake bi wajen ya yaki dan adam to kuɗin da yake kashewa akan ya mai da kai shagalalle rudadde firgitacce hidiman da yake yi wajen kashewa kuɗin da yake kashewa a nan yafi kuɗin da yake kashewa kan kera bindiga saboda in ya sa bindiga ya harbe ka ƙarshen ta ma ka mutu da la ilaha illallah amma in ya ruɗa kwakwalwanka karkenta ko littafi gana karanta ga cikin haidala wani tsaurin addini wani sahabi waye zai wani kyau da sahabi sahabi bayan wannan sun matu mutane su riga sun mutu tuntuni rayuwarsu ta wuce ka kawo aya ka ce manzo Allah abin nan ibn kasir abin nan eh, ibn abbas ya ce kaza ko ko umar dan kaza ya ce kaza ko abubakar ya ce ah haba ya kake kawo tunanin da abdullahi dan abbas ya je sama ne ya karanta geology ya san kasa ya shiga cikin karkashin kasa ga kimiyya yanda ake haka kaza da kaza da kaza to wace muka ana gani har yanzu me aka gano ba kullum ilimin kullum ba ƙara shi ake ba ko ba ƙara ake yi ba kullum har yanzu ka gano sai ka ce ab ashe maka za kaza ne ab ashe ma haka za a yi ta ƙare da fifito a yi ta tsalle tsallen banza duk a mutu da duniya da ƙyale-ƙyale. to shi iblis in ya yaƙe ka yaƙe shi ya aka samu kuskure ya kashe ka to kisan shi ba zara ruhi ba ne a'a mai da kai kwastoma ne in ya mai da kai kwastoma ka ga mutu ya zama tsarid an kore shi daga rahama shi yasa malam ce ku kalli ta'if amfani da ke cikin a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsi saboda haka wa man galabahu al'adu zahiri wanda makiyi na zahiri ya rinjaye shi kana majuran bai kashe shi ba sai ya rinjaye shi to ai ladan zaka samu makiyi na zahiri ya dauko takobi kai ma ka dauko takobi kun fafata sai zan bai nasaran kashe ka ba ka sare shi ne ya sare ka kai mai rauni ya maka rauni raunin da ya ma kake jinya ba lada kake samu ba to bari mu ji amma wa man qaharahu al'adul batini kana mafutunan aw mawzuran duk wanda kuwa iblis ya ja shi ma ya ja akai sa'a bai samu nasaran kashe mutum ba sai dai ya ji maka ne ka ji mashi to zaka zama mafutun wanda fituna ta bi shi ko fitinan sha'awa ko fitinan shubha ko wata fitina ta fada ma mutum wanda in fitina ta fada ma irin wannan karshen da ma baka iya ganin daidai da kyau gaskiya sai ka rika ganin ta duhu duhu ko kuma yau ka rika samun zamiya yau ka aikin kirki gobe kai na tsiya yau ka aikin kirki gobe kai na tsiya ka zama muftun to kaga ba a san a wanne ne kuma zai rinjaye ba kuma a wanne ne za a bar duniya ba an gane ko saboda haka fada da makiyi dini ta dukkan faskokin guda biyu babu riba an gane ko kuma me ya sanya ba a aiko mala'iku sun haɗu da mutum sun yaƙi a duwul ne ba amma aka aiko mala'iku suka haɗu da mutum suka yaƙi a duwun zahiri me ya sanya Allah bai haka nan ba an gano nan ko? Walan kana shaytanu yara al’insan da shaytan ya kasance shi yana ganin mutum min haitu la rahu ta yadda mutum shi kuma baya ganin shaytan din ista'aza min ne mu kariya daga gare shi billazi rahu, da wanda shi kuma yana ganin iblis ɗin, wala rahu shaytan kuma shi shaytan ɗin baya ganin shi tunda kai ba ka ganin shaytan ba za ka yi fara da shi ba ko to bari ka haɗa shi da shi ma wanda ke ganin shi ma baya ganin shi kaga one one kenan one one kenan saboda haka ba a turo mala'iku su haɗu da ɗan adam su yaki iblis ba kuma gashi manzo Allah hadisi ingantacci yace duk dan da za a haifa mace tana ihun naƙuda iblis kowane jariri yakan aje mai shedanu goma hari kawai yin na durowa za su duran mashi goma to gaya min ko ba haushe na cewa sarkin yawa fa ya fi sarkin karfi to na kuma wannan jini zai shiga har za salam ya ce babu wani daga cikin 'ya'yan 'yan adam sai face na rabon shaidan hasabai suka ce a ya rasulullah har da kai Ya ce da ne sai dai ni na wani musulunta da shi ya musulunta har ni sai dai ni na wannan musuluntar da shi shi sa kana karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji aka tsaka kirgin shi ko aka cire wani abu aka wanki manzo aka sannan aka maida mai shi kaman ka ce haka Allah ya halicce mu cikin jinin mu sai mun zauna da iblis shi ma an maida mai nashi sai din nashi manzo Allah ya musulunta da shi sai manzo Allah ya hadisi yace yana taimako na ne ma wajen tabbatar da alheri to ni da kaifa da shi da sufa waɗannan goma suna nan shi sa in kana karanta hanyoyin da yahuda suke da shi wajen salaba mutane da imani sai ka iske kowane package kowane department da suka buɗe na salaba mutane da Allah to a department ɗin sai su buɗe course kamar guda hamsin ko ɗari sai sake buɗe wani department ɗin shi ma wani department ɗin shi ma haka za su sanya hanyoyi barkatai mutum da sai ya sha'afa in ba sa ba sai kana tafiya da dogon riga ga ka da hankalinka da komi amma ka kasa tuno ma kai bawan Allah ne ka zo bautan Allah ne kana tunanin za ta kara lahira ne gaba ɗaya ka ruɗe ka ce guje guje kake yi ka yi binnan ka binnan ka binnan banda rigimar duniya kuma babu abin da ke kanka Shi shedan ya mantar da kai kai karan kanka ma kai waye ka manta da kai bawan Allah ne Allah ya halicce ka ne da wani manufa ka kasa ka manta ma da asalin ka ina ne me tarihin ka yanzu kuma daidai ma ina kake sannan me ma a gabanka kawai ka manta aiki ka kai ne su ka sai takalmi ka siya hula ka siya abinci ka zauna ka fito ko gida ka rasa inda za ka shi nan. ka manta ma kai waye me ka zo yi duniya ka manci wani kaddaran ma har ta shafe shi in yanzu da iyali shafi iyalin shi ya manta me ma dandan matan shi yaya ma wai ma wani hali suke ciki dan ma me yasa ya auren me suke zaman yi ƴaƴan shi waye su meye suke da can ƴaƴa meye su ya ne suke ko meye manufa ta ƙarshe da su ya manta wannan Allah ya sauke malin har yanzu da yace wal isti'azatu a wannan fasalin hiya al iltija'u ila Allah ta'ala abinda fa ake ce ma isti'azan nan shine jingina da Allah subhanahu wata'ala wal iltisaqu eh, bi janibihi da nanewa ko mannewa iltifak abu ya manne ya nane ko ya liƙi da ɓangaren Allah mi sharri kulli bi sharrin daga sharrin duk wani mai sharri mutum ya nema isti'aza kariya da Allah ya jingina ɓangaren Allah ya nane a ɓangaren Allah daga duk sharrin mai sharri Wal’ayyabu ta kuli dafi sharri kullum ka al’ayyaz ake cewa al-isti'aza in an ce iyaz shine asalin takunu li daf'i sharri tana zuwa ne bangaren tunkuɗe sharri wal liyazu akwai kuma abinda ake ce liyaz akwai iyaz akwai liyaz shi liyaz yakunu li talbi jalbil khairi yana kasancewa ne wajen bangaren janyo alheri wannan bangaren tura sharri wannan bangaren janyo alheri dama dafa'i ne da jalabi rayuwa a dafu wal jalab daf'u shine tunkuɗe sharri jalbu jawo makai alheri an gane wannan ko to sai ma'anan isti'azan wa ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim ay astajiru bi janabillahi minash shaitanir rajim wato ina neman kariya da bangaren Allah subhanahu wata'ala daga shedan shedan arrajimu tsinanne an ya durra ni akan ya cutar da ni fi dini a addini na au duniya ya ko duniya ta au ya sudda ni an fi ma umirtu bihi ko kuma ya katange ni daga wani aikin da aka umurce ni da shi au ya hutsa ni ala fi'ili ma nuhitu anhu ko kuma ya kwadaitar da ni abin da aka hana ni fa inna shaiɗan la yakufuhu anil insani illa Allah domin shedan babu wadda ke iya hana shi ya ji wa ɗan adam ya ji ma ɗan adam to sai Allah babu ko mala'ika ba zai iya shiga tsakaninka da cutarwar iblis ba sai dai Allah subhanahu wata'ala saboda haka wali haza amara ta'ala bi musana'ati shayatinil insi wa mudaratihi bi isda'il jamil ilayhi shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu mu yi musana'a mu yi musanya da shaidanin mutum mu kyautata gare shi li yarudduhu tab'uhu domin ɗabi'an mutum ɗin ya dawo amma huwa fihi min al'aza daga abin da ya fada ma wani cutarwa don asalin halittar ɗan adam a halittar ɗan adam ba mugu ba ne ba cutarwa ne ɗabi'an shi ba in kaga cutarwa ya zo cikin ɗabi'an ɗan adam to shaidanci ne ya shigo to a kyautata mushi don ya dawo cikin ɗabi'an shi wa amara bil isti'aza sai kuma Allah ya umurce mu da neman tsari bihi da shi Allah shi Allah ya tsare mu min shaitanil jinni daga shaitani am aljani amma shaitani mutum to ga hanyoyin yanda za a yi sulhu da shi amma shaitani aljani babu hanyoyin sulhu da shi sai dai a nemi Allah ya kare li'annahu la yakbaru rishwatan dan shi bai karban musanye wala yu'atharu fihi jamilun kuma kikkiawan mu'amala bai tasiri a wurin shi li'annahu sharirun bi tab'i domin shi sharri ne a dabi'ance. kamar yadda a dabi'ance mutum alheri ne to shi iblis a dabi'ance sharri ne wala ya kufuhu anka illa allazi khalaqahu babu mai kare ka daga sharrin sa sai wanda ya halice shi wa hadha al ma'ana fi salasi ayatin min al qur'ani a'lamu lahunna rabi'atan ya ce wannan shine ma'anan ayoyi nan guda uku wanda na ambata baya wanda ni dai ban san aya ta hudu ba amma da yake nan mahadata ne kila wani ya ciro aya ta hudu inda Allah ya ce khudh afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin fa hadha fima yata'allaqu bi mu'amalati al-a'da'i min al-bashari thumma qala wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu huwa samiul alim a wuri guda Allah sai ya kasa shedanu kashi biyu kuma yayi bayanin yanda ake hudda da su shedanun mutane ai mu'amala da shi mu'amala mai kyau shedanin iblis shi kuma a miƙawa Allah al'amarin shi wa ta'ala fi sur fi surati qad aflaha al akwai wata sura sunanta suratu qad aflaha almu'minuna in ji malam yace idfa billati hiya ahsanu sayi'a nahnu alam bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun nan ma Allah ya sake raba shedanu biyu shedanun mutane da shedanun aljanu yace shedanun mutane to idfa billati hiya ahsanu sayi'a in an maka mummuna kai ba da kyakkyawa haka ne ko in an muka mummuna kai ba da kyakkyawa to za a zauna lafiya shi ko iblis fa a wannan gaban ma Allah ya ce to ka turo mu al'amarin shi dan shi ba zai yiwu ba ba ka da wanda zai iya kare ka daga gare shi sai ni a cikin a cikin wancan suran kenan suratul mu'minuna a cikin suratul hamim sadada kuma yace wala tastawil Hassanatu wal sayyi'a idfa billati hi ahsanu fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazin azim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'id billah innahu huwa as-sami'ul alim nan ma sai ya sake raba shedanu biyu yace shedanun mutane to shi idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'ah idan an maka mummuna to kore ta da abin mai kyau duk da kuma Allah ya faɗi kalma mai girma cewa ma yulqaha illa zina sabaru wa ma yulqaha illa zuwa hazin azim Allah ya ce muke mu da irin wannan mu'amala domin mu'amala mutum ya cutar da kai kai kyauta kyautata mishi wallahi ce kai hakuri isa Allah ya ce babu mai iya musanya mummuna da kyakkyawa sai wanda ya hakuri babu mai iya musanya mummuna da kyakkyawa sai mai babban rabo sai dan aljanna dan aljanna ne kawai za a cutar da shi ya shanye ya hana ka ka bashi ba irin kyautan mata ba wanda ta bani umbata wanda ta hana ni ba ruwa na da ita wanda ta zo gidana in je gidanta wanda ba ta zo gidana ba ba za ni gidanta ba to kaga wannan tunani ne na mata namiji bai kamata a same shi da wannan ba matukar dan uwanka ne yana da haƙƙin ka zumunci wallahi ka je ka mai ziyara ka je mai ziyara ko da ko bai taba zuwa gidanka ba kada ka ce bai taba zuwa ba ai sai dauka saboda yana da kuɗi ne a'a yadda kake hudda da dan uwanka talaka irin shi zaka yi hudda da shi shi dan uwan naka mai kuɗi ila ka nace mu zuwa gidan shi ne ba ka zuwa gidan yan wanka talakawa yan wanka talakawa ka ki zuwa wurin su mai kudin kai ta zuwa ai zai mun wulakanci ne to kai ka je ai ka je yau ka saki koma gobe ga dan uwanka wani talaka ka ki zuwa idan yan uwanka ka ka fita da table zaka rika zuwa wurin su shekara duk shekara so ɗaya ne to shikenan yanda ka je gidan yan uwanka mai kudi a shekara so ɗaya talakan shi ma ka je so ɗaya ko ya yabe ka ko ya zage ka ɗaya kai dai ka je ziyara kwashi ƴaƴanka da matanka kai su ka je ka kulla alaka dan Allah ya ce wa ma yulqaha illa zina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazin azim babu mai musanya mummuna da kyakkyawa sai mai hakuri shi ko ladan hakuri ai Allah kadai san iya shi in baka gane ladan hakurin ba Allah ya ce sai dan aljanna sai dabi'a dan aljanna ne kawai ya hana ka kai ba shi ka shiga lalura kana cikin wani bala'i ka je ka ce wani taimake ni don Allah kuma ka san yana da shi ilima da kuɗin ya share share share ya ce kai gaskiya haƙoƙi sun yawa ina so zan sai tawul ne wallahi da wannan kudin tawul zan sai kai kuma gashi ila jarabawa kake da shi ko na abu in baka bar kudin ba a ranar shikenan yanzu wani abu ne wai shi portal shikenan ya cika an kulli sai Allah ya kai mu baki shi gashi ranar za a rufe shi kuma ina so sai tawul ne ko kuma gaskiya wani takalmi ne zan ƙara wani takalmi ko wata hula ce ta fito sabuwa sunanta zanin in dawo saboda ka ita zan saya yau saboda haka kirkiri ga kuna kana kallo ya kirga sharra yana neman ciko ne ma da wannan na jaraba ma ka bashi ya kara ya saya yi maka wulakanci a kulle kamar mai shekara shi ko bada sai ya shiga lalura ya zo burkin ya ce taimake ni ka tuna ka ce hmm, hmm, sai kai ka kirgo sai ka bashi kada ka ce yawa alhamdulillah dama irin wannan ranar nake jira ka tuna ka tuna ka ta ba haka tattara shi ka aje gefe guda ka wuce ka cigaba da harkanka da kai da shi yan kwanuka na duk za nemi kwalasa wallahi da an wuce in dai za ka iya bashi in ba ka iya ne ka ce to ba ni da shi amma kana da shi irgoshar ka bashi ka ce shi kila ma ba ka da kudin mashin ko to ga kuma kaza kai hala ba ka da kudin warama to ga kaza duka hada ka je shi kenan ya je in lalacewa in Allah ya nufa zai ya shiru in kuma lalacewa zai ci gaba da shi haka Allah ya nufa zai rayu a lalace shi kenan ya tafi alalacin shi kai dai ka gama da shi lafiya amma irin wannan mu'amala Allah ya ce wallahi sai yan aljanna kawai za su irin wannan mu'amala ko daga yan uwa mu mu dagi wanda ya mana mu'amala mummuna mu saka mishi da kyakkyawa sai tasmitu shaytan ash-shaytanu fi lughati al-arab mushtaqqun min shadana idza bauda to shi iblis shaytan din nan daga ina aka samu sunan shi an ciro sunan shi ne daga shadana wanda ya zanne sa idza bauda ga ga wanda ya nisa ko huwa ba'idun bi tabihi wato shi ne sai yake a ɗabi'ance an tsiba'il bashari daga ɗabi'un ɗan adam shi zaki ce mishi shaitan wa ba'idun bi fiskihi an kulli khair sannan kuma shi ne sai yake cikin fasikanci ne sai yake da kowane alheri shi gaba ɗaya da alaka da alheri ne wakila wasu ka ce a mushtaqqun min shaqa a'a an ciro shi ne daga shata konanne in an ce shata wanda ya kone kenan li'annahu ma'khu li'annahu makhluqun min nan daga wuta yake shi musu mishi shaytani wato shaytan konanne wa minhum man yaqulu kilahuma sahihun cikin malamai akwai masu cewa duk ko ka ce daga konanne ne ko ka ce daga wanda yake nesa ne daga daga alheri walakin al-awwal asahu malam yake to yayi in dai haddi sun inganta ma to ɗayan ya fi inganci kuma wa qala sibawaihi shugaban nahwu shugaban malaman ce yace al-arabu taqulu tashaytana fulanun laraba suna cewa tashaytana fulanun idza fa'ala fi'lu shayatin in ya aikata aiki irin ni shaydanu ya aikata banna mummunan dabi'a sai ya ce shaydani ne ko ba wasu yanka ya ce kai wani ai shaydani ne ba yana nufin konanne ne ba ko yana nufin ƙonanne ne a yana nufin maɓannaci to larabawa ma suke cewa walau kana min shaƙa inda daga ƙonewa ne laƙalu ta shayyata fa shaitanu mushtaqqun min al-bu'd ala sahihi saboda haka in ji inji ya ce, shaitan an ciro shi ne daga nesa shi duk wani abun alheri ki bai da alaka fa da shi in dai ka san wannan abun alheri ne ba karami ba ba ba to shi iblis gaba ɗaya bai da alaƙa da wannan shi ake taimushi shaidan Allah ya kari mu daga shaidanci wali hala na kullum man tamarrada min jinniyin wa insiyin wa haiwanin shaitan larabawa da aljani da mutum da dabba duk wanda ya zama kan sai su ci mushi shaitan kawai an huta ta'ala قال تعالى وكذلك na na a duwan. shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura Allah ya ce haka muka sanya wa kowane annabi kangararrun mutane shedanu a cikin mutane shedanu a cikin aljannu kuma sashensu suna da contact wannan na ma wannan bayani wannan na ma wannan bayani zance na kawa na karya suke gaya mu kansu wa fi musnad imamu ahmad ya zo a cikin musnad na imamu ahmad an abi zarri radiyallahu an daga abi zarri Allah ya kara masa yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abazar ya kai abazar ta'awwad billahi minash shaitani al-insi wal jinn ka nemi tsarin Allah daga shaidanu na mutane da na aljanu mutane fa akwai aljanu ai akwai shaidanu aljanu akwai shaidanu wato wanda yake su sun yi nisa da duk wani alheri Allah ya kare mu fa qultu ya ce sai na ce a awalil insan shayatin yanzu a cikin mutane dama akwai shedanu qala na'am <laughs> manzo Allah yace yi kwarai ka wa fi sahih muslim an abi dharr aidan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yaqta'u salata almar'atu wal himaru wal kalbul aswadu. mace da jaki da kare amma baki suna karya sallah suna yanke sallah suna bata sallah fa qultu sai nace ya rasulullah ma balul kalbi al-aswad min al-ahmar wal asfar a ah, to menene kun bambancin kare baki da ja da mai ruwan kasa ai kan nakan gasa to menene kun bambanci duk kare ai kare ne me bambanci tsakanin wannan kalan da wannan kalan kala ma wani abu ne fa qala sai ce al-kalbu al-aswad shaytan yace ai shi bakin kare to shaytan ne bai da alheri wara ibn jarir ibn jarir at-tabari ya ya ruwaito anna umar bin al-khattab radiyallahu an daga umar dan khattab ai an eh anna umar bin al-khattab lalle umar dan khattab rakiba birzaunan ya hau birzaunan birzaun abin hawa ne ana samun birzaun a doki ana samu a alfadari in an ce birzaun shine doki ba balaraban doki ba doki baruman doki akwai bambanci tsakanin dawakan rumawa da dawakan larabawa a wancan lokaci kafin yanzu ko yanzu ne a yi mumana za zaka jan ce wannan san indiya ne kila nono ke bada za a matso menene ake cewa lita kaza na nono sai da ce shanin ina ne a ah, shanin kasa kaza ne ai ana haka ko akwai kuma shanin mu nan wanda za ga bufulatinin ya koke ya koke ya da samu kofi da yana sha yana ƙara jin yunwa masu shi na yana ƙara jin yunwa gaba ɗaya ba komai haka nan a yi jiki ya dan hada da dan kwashe da dan ruwa ya hada ya ce ga nono kin girmo ne kai da Allah ya sha Allah ji taimaka to an ga akwai bambanci tsakanin shanun ko to haka nagartan dawakan suke birzaun wato suna da nagartattun dawakai ga dawakan na da tsayi ga su suna da karfi kuma za gansu kusan duka rai ne wato dokin da ke da kiba kuma kiban da bai hana shi motsi don kiba iri biyu ne akwai kiban da zai zama mutum bai da kazar-kazar akwai kiba mai kazar-kazar to nagarta ya zama doki na da kiba da kazar-kazar ya fi nagarta to ya hau bir zaunan faja ala ya taro bihi sai rinka tutsu da shi faja ala ya buhu ya rinka dukan shi za su illa turan ba abinda dokin ke karawa sai tutsu fana zala anu sai Umar ya hau wa kala ce ma muni illa ala shaytanin kuni dora na kai akan shaitani ne dama kun san shi umar ɗin lokacin da ya zo zai shiga dimashik ne ko kafin ya je karɓi baitul muqaddas sai suka ce kada ka shiga wannan garin dimashik da wannan dokin na larabawa dan dukushin doki biyu ya bushe daga madina kafin ka nan da yunwa ta kama shi sunan suna girma mutum suka gan shi a doki nagartaccen doki sai suka ba shi girzaun suka ba shi doki barumi sai ya hau doki ya ta tutsu Allah ya nufa dai ba zai hau da wannan ba ba zai shiga garin da wannan ba sai ya koma ya hauna shi ke kai asalin ma fa tana sama ne ba tana nan ba har ya nuna sama za ga malaman tauhidi suna kawo wani hadisin aka nuna Allah na sama sai ce nasara tana zuwa daga nan daga wurin Allah daga sama nasara ba tana a kai komo bane ko akan nagartan doki duk ba annan nasara ta kyau. kuma gashi da wannan dokin da wannan kayan ya shiga cikin dimashik ya shiga cikin eh, abin nan Sham ya kewaye ko ina aka ce mishi ai Kudus tana hannun ba musulmi ba ne ya ce fadin manzan Allah ɗin suwa suke rike da aka ce ga irinsu ga irinsu ga irin ce mutafi suna zuwa ya bude ce ku kawo makulli idan shi kawai suka kalla ba faɗa kai yi shi kawai suka kalla da hannun shi a haka suka ba da makullin suka watsi ya ce a cigaba da sallah wannan ita ce fadin manzan Allah ta uku ita ce wanda suka yi shela suka ce karshen shekara mai za su karbe ta gaba ɗaya ko Allah ya tona musu asiri Allah ya tona musu asiri yace ma nazalat anhu ma nazaltu anhu hatta ankartu nafsi isnaduhu sahihun sai na wanda ce sakkowa daga kan wannan birzon ke da wuya sai da naji dirre na ya baci an an ce an ankara nafsuhu wato ka yi abu sai ka jiran kamar duk kana jin haushin abin da ya faru ah in afwan afwan afwan subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik